بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تفسير القرآني أتكين صوتي سورة القريش أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر بيان النئمو من دا الله يي وقريشاوا دا حكيم الله أكنسو tafsiri li'ilafi quraish saboda al'adar quraishawa da kuma sabansu ilafihim rihlatash shita'i was-sayf tafiyar lokacin sanyi zuwa ƙasar Yamen da tafiyar lokacin zafi zuwa ƙasar Sham a cikin aminci. Falyabudu rabba hadha bait Don haka, su bauta wa Allah Ubangijin wannan ɗaki mai alfarma shi kaɗai, wanda ya sauwaƙe musu wannan tafiya, kada su haɗa shi da wani a wurin bauta masa. الذي min من wa وآمنهم min خوف wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro saboda abin da Allah ya sanya a cikin zukatan larabawa na girmama ka'aba da girmama waɗanda suke zaune a wurin